a yawa mun gode iliya tantiri daga unguwar gwamaja gashi nan an sa maka wakar gi ta mamman shata saboda masoyanka alo halo da wa muke magana eh suna na kiro to irin fulani muna so ka gaisar da mutum hudu to to to kadi dai yanzu dai ina gaida bappa man aha wanda yake garin gaciwa sannan kuma ina gaida adda kakanmu wanda yake garin guru sannan kuma kadi daga nan dai sai in gaida bello wanda yake garin damaturu ya mun gode mun gode mun gode ira dan fulani kuma sai ka zaɓi faifai na waka wanda kake so Eh, don Allah do Allah da annabi ni dai ka taimaka mini azumin nan nake ji don Allah don annabi ka sa mini kiran sallan bagari ba